radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم kun kamo rediyo biyu a wasu a cikin shirin na safiyar na rana na yau juma'a ta hajji babban rana muhammad amin ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su da farko dai kamar da kuka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan nan sai mu kawo muku shirin na mu koma noma daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na mu koyi harshen farisanci amma kafin nan bari haraku da abdullahi salu katsina don gabatar da shirin na ko kun san ai saurare lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 30 ga watan Disamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da shirga watan Jumada Thani na shekara 1444 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 16 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan Disamban shekara ta 2006 aka zartar da hukuncin kisa a kan tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein an haifi saddam a shekara ta 1937 a garin tikrit yana da shekara 20 ya shiga jam'iyyar ba'as ta kasar iraki sannan a shekara ta 1968 ya zama mataimakin shugaban kasa bayan wani juyin mulki wanda ahmad hassan albakari ya jagoranta a kasar sai kuma shekara ta 1979 ya zama shugaban kasar iraki a cikin shekaru 23 da yana mulki kasar iraki saddam hussein ya shiga yaƙi da iran na shekaru takwas ya kuma yi wa 'yan kabilar kurdawa na kasar kisan kiyashi sannan kuma ya mamaye kasar kuwait da ƙarshe bayan da amurka da birtaniya suka kwace iko da iraki a shekara ta 2003 sun kama shi a cikin wani rami yana ɓoye a kusa da garin na mahaifarsa bayan haka ne kuma suka mika shi ga gwamnatin iraki wadda ta gurfanar da shi a gaban kotu a kuma yanke masa hukuncin kisa akan laifi daga cikin laifukan da ya aikata an yanke masa hukunci ne akan guda ɗaya daga cikin manyan laifuka na kisan bil'adama da ya aikata a cike da wajen ƙasar iraƙin daga ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 44 suka gabata a ranar irin ta yau sarki sha na iran ya mai gurbin firaministan kasar na lokacin gulam raza sahari da shahpur bakhtiyar bayan da ya kasa murkushe zanga-zangar yin allah wadai da sarautar kasar a lokacin sarki sha tare da masu bashi shawara na gwamnatin amurka na lokacin sana da kyakkyawar fata akan cewa shahpur bakhtiyar yana yi kawo karshen zanga-zangar da ake yi a faɗin kasar iran ta hanyar yin alƙawla na karya domin yaudarar mutane lokacin marigayi imamu komeni yana gudun hijira a birnin Paris na kasar Faransa a lokacin da ya ji haka sai ce kada mutane su yarda da wannan yaudara su ci gaba da bore har sai sun kifar da gwamnatin kama karya ta sarki sha abin da kuma ya faru kenan.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 wato 6 da minti ashirin zuwa 7 da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. Fitaccen ɗan ƙwallon duniya ɗin nan fele ya rasu yana ɗan shekaru 82 da haihuwa. Iran ta yi da matakin katsalandan da Amurka take ɗauka akan harkokin cin gidanta. Ƙungiyar jihadin Islami ta jina wa Iran da Siriya da Hezbollah game da goyon bayan da take bawa al'ummar Falastinu. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. fitaccen ɗan ƙwallon ƙafar duniya ɗin nan Pele ya rasu yana ɗan shekaru 82 da haihuwa. Pele ya rasu ne a ranar Alhamis ta gabata 29 ga watan Disamba bayan da ya sha fama da rashin lafiya. a kwanakin baya an yi ta yada labarin karya na rasuwarsa kuma ya rasu ne sakamakon cutar kansar kaba da kuma cutar koda ana ganin fele shine dan kwallon da ba a taba samun irin sa ba a duniya kuma so uku yana cin wato gasar kofin duniya ga kasar brazil ya ci kofin duniya wato a shekarun 1958 da 62 da kuma 70 a shekara ta dubi ne kuma hukumar kwallon kafa duniya fifa ta ayyana shi a matsayin dan kwallon karni Shi ne ɗan ƙwallon da ya kafa tarihin zura ƙwallaye 1281 a raga a cikin wasanni 1,363 cikin shekaru 22 da ya yana murza leda. An yi wa Pele tiyata a kan yanke masa cutar kansa a hanjinsa a watan Satumban shekarar 2021 a asibitin Albert Einstein da ke sawa polo. Iran ta yatar da matakin katsa London da Amurka take ɗauka a harkokin cikin gidanta. Kakakin makatarokin wajen ƙasar Iran Nasir Kan'ani ya bayyana cewa iran tana tir da irin tanadin da amurka ta ke yi a cikin dokar ba da izinin tsaron kasa a kasafin kudinta na shekara mai zuwa 2023 tare da bayyana shi a matsayin manufofin tsohon baki kan harkokin cin gidan ƙasar iran da kuma yada manufofin kyamatar ƙasar ya ci gaba da cewa nanata zargin ƙasar iran da amurka take yi kan shirin nukiliya na zaman lafiya yana zuwa ne bayan da amurka take ta hurumin jajjeniyar da aka cimma matsaya a kai ta hanyar ficewa daga cikinta ba tare da wani dalili ba da kuma sa kagabawa Iran munanan takunkumi a shekara ta 2018 rashin gwamnatin Donald Trump da karshe ya nuna cewa Iran a matsayinta na memba hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e tana sanar da haƙoƙinta da kuma wajibcinta don haka ba ta shakka duk wani zargi na jefa shakku kan shin nukiliya ba zai taimaka wajen halarta haramtaccen takunkumi da wani matakin da Amurka ta ɗauka a kanta ba daga ƙarshe ce Iran ta shana cewa batun mallakar makamin nukiliya ba shi da gurbi a tsarin karfin sojinta kuma ya hannun riga da koyarwar addinin musulunci da kasar ta yi imani da shi ƙungiyar jihadin islami ta hanjina wa iran da siriya da hezbollah game da cikin gwamnati take ba al'ummar falastinu sakajin din kungiyar jihadin islami ziyad an-nakala ya bayyana cewa kasashen iran da siriya da kuma ƙungiyar hezbollah ta kasar labanan a matsayin na gaba-gaba wajen nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu wajen kalubalantar mamayar gwamnatin yahudawan sahayuniya kana ya kira kasashen laraba da su yi aiki na wanda ya rataya a kansu ya ce ƙungiyar jihadul islami tana maraba da duk wani goyon baya da ga duk wata ƙasar musulmi kana ya kira ƙasashen larabawa da sauke na wanda da yake kansu game da al'ummar falastinu wannan yana zuwa ne a lokacin da wasu ƙasashen yankin suka kulla dangantaka tsakanin su da isra'ila a shekara 2020 kamar irin su kasashen bahrain morocco sudan da kuma daɗaɗɗiyar daular larabawa da ake kira da suna yarjejeniyar abraham falasɗinawa sun bayyana matakin a matsayin koma baya da kuma cin amana daga ƙarshe ya ce makiya na ƙoƙarin yaɗa farfagandar ƙarya na cewa iran na amfani da falasɗina a matsayin kayan aiki a yakin take yi da isra'ila ya ce zargi ne kawai mara tushe balle makama makirci ne kawai na neman ɓata sunan iran a idan duniya To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kotu ta sake hana DSS hana wato kama gwamnan CBN Godwin Emefiele kan zargin ɗaukar nauyin ta'addanci. A wani hukunci da alkalin kotu mai shari'a JT Tsoho ya yanke kan ƙarar da wata ƙungiya ta shirya shari'a gabanta domin neman a dakatar da DSS daga ci gaba da barazanar kama Emefiele ko kuma musguna masa ko bata masa suna alkalin ya dakatar da hukumar tsaro ta farin kaya dss da koma waye daga duk wani yunkurin kamun ko gayyata da kuma tsare gwamnan na cbn kan zargin tallafawa ta'addanci ta bangaren kuɗaɗe ta da kyale shi igwa da ayyukansa a matsayinsa na shugaban babban bankin najeriya matsalar ba samu wani umarni saɓanin haka ba daga wata babbar kotu kafin nan wata kotu ma ta yi watsi da bukatar dss in ta ce hukumar koma ta samu kwararan hujjoji da shaidu kafin ta sake dawowa gabanta kan batun ita dss na zargin godwin emefele da tallafawa ta'addanci da kuraɗe hakan ya saba wa doka ya kuma aikata laifi kan tattalin arziki to ma saurare karshen labaran duniyan kenan. labaran duniya ke aka saurara yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba wato shirin na mu koma noma tare da mushtaba adam masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin makoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu kawo muku labarai da suka shafi nahiyar afirka musamman ma dai akan batun jigilar takin zamani da aka bude daga rasha wato da ya taso daga rasha kenan zuwa nahiyar ta afirka da kuma mu ji ƙarin bayani akan wannan batu sannan kuma da shirye-shiryen da ake na taron fada da yunwa da kawo ta a nahiyar afirka za a yi a farkon shekara mai zuwa da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To labarinmu na farko shine akan taron da aka yi na share fage kenan a ƙasar Italiya kuma a babban birnin ta Rome. Inda taken tattaunawar ya zama shine cewa za a iya rayuwa ba tare da yunwa ba a nahiyar Afirka. Kawo ƙarshen yunwa wani abu ne da za a iya kaiwa gare shi in ji mahalatta taron. da ya gudana a ƙasar ta italiya domin tattauna taron da za a yi a nan gaba a shekara ta 2023 a birnin dakar na ƙasar senegal mahalarta wannan taron na rome sun hada da bankin cigaba da raya nahiyar afirka wanda shugabanta ya halatta dr akinwomi adesina sai asusun ba da tallafin aikin gona ifad na majalisar ɗinkin duniya kenan da kuma darakta na hukumar abinci ta duniya fawo koyu dangun to taron da yi na senegal da ake sanyi za a yi shi ne daga rana 25 ga watan janairu mai zuwa zuwa 27 gare shi a birnin dakar da shugaba tomaki sol zai karbi bakuncinsa da kuma a yi taron na dai a ƙarƙashin taken bayar da dukkan damar da za ta samar da abinci ga afirka kuma waɗanda suka ɗauki nauyin taron da kar na farko su ne dai za su ɗauki nauyin wannan ma wato dukkanin masu bakin faɗa a ji a cikin harkar noma da kiwo a faɗin duniyar na. baya ga ƙungiyoyin da muka ambata a sama waɗanda su halarci taron ana sa ran cewa dukkan ne koko mafi yawancin shugabannin kasashen nahiyar afirka da shugabannin gwamnatoci su ma za su isa birnin dakar ɗin a wannan lokacin domin su halarci taron sai kuma ministocin aikin gona da kuma na kuɗi daga kasashen nahiyar ta afirka shugaban bankin raya nahiyar afirka da ci gabanta adesina ya faɗi cewa babu wani uzuri da za a iya gabatar da shi da zai sa a ce nahiyar da take da kaso 65 na ƙasarta a matsayin ta noma amma wai a ce ana rayuwa a cikin ƙarancin abinci kuma ga ruwa nan babu iyaka a cikinta to taron da za a yi yana da matuƙar muhimmanci in ji adesina da zai sa a yi ƙoƙarin taimakawa mutanen afirka su shafa yunwa baki ɗaya shugaban bankin raya ƙasar ya ƙara da cewa muna da dukkanin kayan ƙere-ƙere na zamani da ake da buƙatuwa da su hakanan wato tsari domin samar da sauyi a cikin wannan lamari. to Allah ya sa mu ga lokacin da haka ta tabbata Hayar ila yau dai muna nan nahiyar afirka inda a karan farko ban barkewar yaƙi tsakanin rasha da ukraine jirgin ruwan ƙasar ta rasha da yake ɗauke da takin zamani ya bar ƙasar netherlands zuwa nahiyar afirka wata sanarwa da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ce bayan ɗauke cikas ɗin da aka ginda saboda yanayin yaƙi da kuma yadda ƙasashen turai suka sawa rasha takunkumai jirgin ruwan na farko mai ɗauke da takin zamani na rasha ya bar ƙasar nadalan zuwa malawi to masu sauraro saboda ƙwarewar lokaci za mu dasa aya nan da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗabi bankwana da ko muna ga ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum dum kulle ya ba mai barin sake haɗa ku da abdullahi salihu katsina don gabatar da shirin na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurari. Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Faransanci. Idan jama'a masu saurare ba su manta ba kowane lokaci mukan sanar da su cewa za su iya ziyartar shafinmu na intanet domin samun matanan da muke amfani da shi wajen wannan wato shiri na mu koyi harshen Faransanci kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na goma sha tara. inda za ku ji cewa a yau ɗan dai muhammad da hamid abokinsa sun tafi wani wurin sayar da littafai da ke kusa da jami'ar tehran wadda take kusa da titin inkilab sannan kuma sun sayi wani littafi wanda yake ɗauke da waƙoƙi na wata ɗaya daga cikin mawakan iraniyawa wadda aka fi sani da malama farvin e wadda ta rasu kimanin shekaru 60 da suka gabata kuma har yanzu ana yin amfani da waƙoƙinta wajen koyar da yara a makarantu na firamare a nan jamhuriyar musulunci ta iran to kafin a ji yadda ta kaya a wajen sayan wannan littafi na waƙoƙi da kuma irin tattaunawar da muhammad da abokinsa hamid suka yi sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar kamar haka. تو علاقه داری کی کنسن شعر وقع شعر فارسی وقر پرسنچی من دوست دارم نی این چرا؟ میسا تو نمیخونی کی بک کرنتا تو میدونی کی کسنی فارسی هرشن فارسنچی سخت می وحله پروین اعتصامی پروین اعتصامی مواقع ایرانیاوه تو میشناسی کی کسنی اون کیه؟ ایتا وچه چی؟ استاد مال مر جامعه ادبیات ادبی شاعر مواقعه کو مواقعی شعر وقع شعرش وگرتا کو وگرسا چطوره؟ یا تکی ساده می سوکی زیبا می کیو مردم متانی زبان مردم هرشن متانی نزدیک کسا به نظرت اگننکا به نظرم اگنینا تو میفهمی کی کنا فهمتا من میفهمم نی اینا فهمتا چه خوب اد کیو پس کنن من میخرم نی زن سیا کتاب شعر لطفین واقع من کمک میکنم نی زن تیمکا البته تبس To madalla da aka je waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu shiga tattaunawar. A lokacin da Muhammad da Hamid suka isa wannan wuri da ake sayar da littafai, sai Hamid idansa ya faɗa akan wani littafi. Akan bangon littafin kuwa akwai hoton wata mata wadda ta ɗora wani ɗan kwali a kanta. Nan da nan sai ya nuna ma Muhammad wannan littafi sai yake ce masa. Muhammad, to be shi'ar Farsi alaƙe dori? بله من اشعار فارسی رو خیلی دوست دارم پس چرا شعر فارسی نمیخونی؟ میدونی فارسی من خوب نیست و شعر فارسی خیلی سخته تو پروین اعتصامی رو میشناسی؟ نه اون کیه؟ استاد ادبیات یا نه پروین اعتصامی شاعره شعرش چطوره؟ شعرهای پروین ساده و زیباست به زبان مردم نزدیکه به نظرت من هم شعر پروین رو میفهمم؟ آره شعر او ساده است چه خوب پس من دیوان اشعار پروین رو میخرم البته من هم به تو کمک میکنم تو مدله ینزو کما سی اصوراری ونن تتوناوه ترده پسرتا jama'a masu saurare a nan maka kawo ƙarshen shirinmu na yau kuma ƙarshen darasi na goma sha tara sai idan Allah kima a mako na gaba za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri kafin lokacin muna ƙaratantar da masu saurare cewa za a iya sauraron mu a ranar talata ta kowane mako kuma za a iya samun wannan matani namu a shafin mu na intanet amma kafin wannan lokaci a madadin waɗanda suka haɗa shirin a fefe musamman muhammad hajjifur ni abdullahi saluki muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. to kuma da wannan ne kawo ƙarshen abin da mai gabatar muku ganin lokaci na hararen mu amma adin wani sallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hstv1.ng a huta lafiya Thank you.